أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين يوم مسلمي مزاد ماتا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته zancen زامي يو زامي زنچيني أبن za mu زكاً babu shakka yana cikin ɗaya a cikin lamurra masu muhimmanci a cikin ababen da suka danganci tattalin arziki na musulunci ciki ɗaya daga wannan lamurra shine fidda zakka ya ishe mu a cikin muhimmancin zakka idan muka koma a cikin ƙur'ani za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zakka yana cikin ɗaya a cikin siffofin mu'minai kuma zakka yana cikin ɗaya cikin ababen da za su ke sababa dadin kan mutum da mutum ya samu dacewa a gun Allah subhanahu wa ta'ala da ranar nan na alkiyama waton zakka yana ciki ɗaya da abin da yake sa mutum ya shiga cikin sahun masu dadin kai a ranar kiyama a cikin ruwayoyi masu yawa kwarai an rawaito a wurin ma'asumai salamullahi alaihim ajma'in cewa duk wannan yake fidda zakka to wannan zai zama sababin fitan shi a cikin musulunci Zaka yana da bagirai da ka ayyana da yake zakka ya wajabta a wannan wurarakin daya a cikin zakka muna da zakka da ake ce mai zakkar jiki ko zakka ta rayuwa shi wannan zakka ta rayuwa ko zakkan jiki wannan muke ce mai a hausa zakkan kono ana fidda shi ne so ɗaya a cikin shekara ranar idi karama kuma wannan zakkan kawai wajibi ne akan wanne yake da karhi Allah ya maisa yalwa na kudi akwai wani bangare daban kuma ko wani nau'i daban na zakka shine wannan malumma suke ce mai wo zakkan kudi wannan zakkan kudi shi ma wajibi ne akan wayansu ababai da za mu ambata su a nan gaba wannan ababen da yake zakka a kansu wajibi ne su ne wannan ababe guda uku a farko alkama zakka wajibi ne kan alkama da nisabin da zai kai za mu zo mu yi bayani sa'an nan hasi ko mu ce abin da ake ce mai eh, kaman dawa sa'an nan bayan haka abin da yake zakka wajibi ne a kai shi ne mai abin da yake zakka wajibi a kansa ne shi ne zabib watan zabib inabi ko shibirkin kine da ya bushe shi ake ce ma inabi sa'an nan abin da yake zakka wajibi ne a kai shi ne dabino wannan lamurra guda hudu zakka wajibi ne a kansu amma da wani sharati za mu zo mu yi bayani idan muka komo wurin dabbobi za mu samu zakka wajibi ne a kan rakumai zakka wajibi ne akan shanu zakka wajibi ne akan tumakai rago ko akuya bayan haka zakkan kudi shine zakka na zinariya da azurfa kamar da za mu zo mu yi bayanin sharatinsu ba kowane mutum ko zinariya kake da shi za ka fi da zakka ba idan muka fahimci cewa wayanna ababai guda tara da muka ambata zakka wajibi ne akan wannan ababe babu shakka cewa mutum da zai fidda zakka ya kamata abin da yake mallaka ya kai wani haddi sa'an nan mai zakka ya zama wajibi akan ɗaya a cikin wannan ababai da muka ambata zakka na kudi wajibi ne izan ya kai wani haddi izan kuwa zakkan bai kai wannan haddi ba yawansa bai kai wannan haddi ba kudin yawansa bai kai wannan haddi ba zakka ba wajibi ba ne wato izan wannan kudin sawa'an mutum alkama kake da shi ko gero kake da shi ko dabino kake da shi ko zabibu kake da shi izan bai kai wannan haddi ba to ba wajibi ba ne ka fidda zakka wannan ababe guda hudu da muka fada shine mai gero ko dabino ko alkama ko zabib wani haddi ne suke kai ya zama fidda zakka wajibi dukkan wayannan lamari ko wannan ababe guda hudu da muka ambata ya kamata kowanne daga cikinsu ya kai kilo dari takwas da hamsin wani suka ce dari takwas da arba'in da bakwai da wani abu kawai malam idan kana son ka zo ran tashin kiyama ba komi a kanka don sun ma sun ce ya fi haka dari takwas da wurin tamanin kawai idan kana da dari takwas da arba'in ma ka fitar a kan istihbabi to idan ɗaya a cikin wannan ababai guda hudu suka kai wannan mikidari. to fidda zakka wajibi ne to idan dai daga cikin wannan ababe ya kai wannan mikdari to lokacin fidda zakka wajibi ne amma ba mutlakan fidda zakka wajibi ba ne idan mai yawan alkamanka ko yawan gironka ko yawan dabinonka ko yawan zabibinka ya kai kilo dari takwas da hamsin akwai sharati sharati ko sharutta da kenan shine ya zamana ka shayar da wannan alkaman da ka shuka shayarwa da ka yi ka shayar da shi ne mai da ruwan sama ko a'a ka shayar da wannan shuki naka da ruwa na gulbi to a nan zakka ya zama wajibi izan mutum ka shayar da shi kamar da za mu zo mu yi bayani izan ka shayar da shi a cikin wani yanayi yani ka shayar da shi ruwan sama ne ko ka shayar da shi ruwan gulbi ne zakka wajibi ne amma nawa za ka fitar idan baka shayar da shi da ruwan gulbi ba yani kai ne kai wahala ka ja ruwan rijiya ka shayar da shi zakka nawa za ka fitar a nan za mu kasa wannan lamari a wurin fidda zakka guda uku shi ne da farko idan abin da ka shuka alkaman da ka shuka ko geron da ka shuka ko dabino da ka shuka ko zabib da ka shuka abin da ka samu a cikin wannan shuki naka ruwan da me ya zama sababin sirowa wannan abin naka ruwan sama ne ko ruwan gulbi ne a nan sai ka fitar da mai ɗayan goma yani za ka raba wannan abin da Allah ya azurta ka guda goma tara naka ne ɗaya ka bai ka ba da zakka. Izan kuwa wannan abin da ka shayar da shi wannan shuki naka ya zama na wahalanka ne yani ka jarijiya ne ko yanzu mashin kasa ya jawo maka ruwa ka shayar da shi to za ka me da ɗaya ishirin ne ko kuwa a ɗayan goman nan sai ka raba shi biyu sai ka me sai ka ba da rabin wannan hali na uku wannan halaye guda biyu kenan da ruwan sama da ruwan gulbi ko a'a kasa shi abin shukin da kanshi a kasa ya ja ruwa ya sha ruwa ya siro me za ka fidda dayan goma ne amma idan kai kai wahalanka ɗayan ishirin za ka fitar wani lokaci ana samun wannan lamarin guda biyu duka ko wannan halaye guda biyu duka su suka yi tarayya wannan albarka da ka samu na Eh, dabino ko na zabib aka samu wannan albarka shi ne me sashi daga mai wannan shuki naka albarkacin ruwan sama ne ya binna sashi kuma a cikin wahalanka ne ruwa da ka ja na rijiya ne ko mashin da ka sa ka jawo ruwa ne me ka shayar da wannan shuki naka akan haka sai ka raba wannan abin da Allah ya azurta ka na hasin da ya baka ko dabino ko menene ka raba guda biyu ɗaya ɗayan biyun ka raba shi goma ka da ɗaya sannan ɗayan biyu kuma ka raba shi ishirin ka da ɗaya wannan eh, shi ne abin da ya danganci zakka ko da kuma fidda zakka a kan wannan ababe guda hudu yani alkama da gero ko mu ce e, na'am sa'an nan da eh, da gero da zabib da dabino wannan ababai guda hudu yanda ake fidda zakkansu kenan da wannan sharati da muka ambata amma izan muka zo abin da ya danganci zakka na shanu shine da farko farkon nisabi na zakka na shanu muka ce nisabi shine adadi da shanun mutum zai kai ya fidda zakka shine da farko idan shanun mutum ya kai adadi arba'in to lokacin sai ya fidda zakka zai fidda mai rago daya ne ko ko a'a na'am eh, wannan zance da zamu yanzu ba zakkan sa za mu yi ba ba batun zakkan sa za mu yi ba zakka da ya danganci mai rago yani izan mutum kana da rago ya kai arba'in sai ka fidda mai ɗaya ka ba Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka izan ya wuce arba'in hamsin duka ba zakka sai ya zo ya kai dari da ishirin da daya sai ka fidda rago guda biyu insha Allah a sabon saduwa mu za mu yi zance a kan sauran nisabi na rago insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh